الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نسد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم وبشرى لي بصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مقيم سليمان فهمنا نعم Thank you. Kejamani, orang batuk tu Ina dia punya Cuma ina ibuat berkakunan lah. Nai Sofuk Usman ini Saya cuma ada lupa ulah Nanti Sofuk Usman Ini Ijirah Cuma ilafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka wa madina wanda ya kuku ce tuku ba ce su gudi daidai nan na ji kwarin yi gani bai sabu kusa bayan israel march 2014 to ma mai annabi isa alaihi salam wani muliya ba ce su gobe guni nan yiwa gila santu ya rufe ina da kwayan albarka na kirkunan da ya ba kwayan mako mako to zuma na yi bazazo ya kuma yin zumaje cikin alamar ya mu'amala wanki na asibitin kitatibu ya ci hakiya ya baza yi musamman yi baza ya ci jihu ba yi su ya yi niyo ike bai baza ke ba yi su a wai ne wannan ya ba musulunci wannan mai ugwa ga musulunci ake yi mulugwana mai gaga ya ci famfota wani na kun yi gwana mai gaga ya ci mu'amala yi da òun tí èdè rẹ̀ ti fi ìgbà ọ̀la yìí bá a tó máa tó ti jẹ́ ìgbé àlẹ́ muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ló láwọn kéwì rẹ̀ tó yìí náà ìwádìí lánàá fa alámàrin tí wọ́n ti ń fa nkurọ̀tà alámàrin fa nkurọ̀tà máa. وكنت في تويب الفاتة وعدى المغنية أقيمهم وتلمين وجدا ما بينهم السلامية رجل محمد صلى الله عليه وسلم إن دونتو نوع دير بيه كيوة أجينيو كل وي داتو فورا على محمد ومعين صلى الله عليه وسلم يبقى آية قرآن ويسوس بيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا to aya na ayo ne yayi labarin ya kiwo da mutunci ba ta ya ya ne ake koya zandon da ake koya man don bai ilimin ga ko tuna bai ayi wasila tuna ba a tura da hikima ya tuna ba a tura da jama'i tuna ba ta kai da na nabi muhammadu la yi na sallallahu alaihi wasallam gai ballihu anni walau aya na so ga wo ko mabana ya ga ya yi ji ga anni ne ga bando chonga falyuballighi shahid al-ghaib zai da bogan da nuna ta ko gan da ba wurin laya luma shi ne in laya zai shi bwana kuma Allah rasul inda al-bala ken do mutu tuce ga sai da wayi na a ta ga yi na jin gotu tucin na da gonan ga yi manjo a ga yi zai yin goce da ni ba bogo ne ya baza ita alamar sha ni gotu na ya samu musulmi jawo zumana ijira di kalu na lasarin lọ́sàn-án ní ṣe àtìyàn ọ̀gbẹ́ fún mẹ́tìyàn àdínú àdínú to ṣubuwa na jiman da ku bai tiya bizin sha ne wuce wani gayewa ila nifa jama'i musulmi ila ya iya ba wani annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana jikin ganin mai gugwa ga musulmi ya kafa da ne yin da shi da adini ba hadisi zai san ne uwa ga ya ko to hadisi na kwata to an ya wuce ya san da tu da gurgudu ya ci gurgudu ne ya ga na so shan wuri amfani kan don da mai zalewa sun to guri gande ba wai na waga ya ne sai ya gaskiya waga ya ne sai ya gaskiya mu ji ho uwa ina mu asali ina ibn hatta sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ate wo ba wuti na nabi amma lo tubi wani bi ba ta imani bi daga ba sai na umar ne halifa ba shi zuma yana da muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam lola ya ga mutu da ta yi ne ga fafi mana na ga musulunci ne mutum ne dabe musulunci ne amma ba da yi doci zai yi na su mu da sai ba yi ba yi na ji sai da gora ya yi yana da muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai zo ne ji wani da na suwa ga wani wuyayya amma daga ne ba ta zo da suke yi wata wani zai sai da ne ba to hatta ga al'amuran addini na wata tiwo a cikin gyana kokari waye matuka zai zauna da dalili da su dalili man shiga a rujuhu ila alhaqi ezu jabun su gaskiya khairu min at da ala Mun batil muje gina wa tafi da manon bai na da dalili ne gogo jama'a musulmi a da shi na jama'a wuce da kube ya. shani na da ƙasar rajul awwal wala to shi buwa mutum ɗaya na manci da su wani gaya a gurgure su amma ga shi buwa a ga ke shi buwa gayi wato wani ne ga mani ne ga tafiya ai kwa amma wa yawa zai kuwa wani ga shi buwa to yi shigowa da sarawai ga shek fauzan na jirage ikin shigowa na jona yiwa mila ne fa daga man wuce kwallon man هذا وقد يتألق من يرى إن جاء هذه البدعة بشبه أوها من بيت الأنقبوت ويمكن حفظ هذه الشبه لما يلي gaza ya ne ga shani rasu awalin na na sami da ne wani zai yi ya ga ya kuwa wani a yadda shuwa wani na zai lagwa suna amma ya gina a shi shuwa wuce man ga muka gomu da emiye kwe su no da anu ba za a yi ce ne zai zo ko ga innal ladina takhadu masalul ladina takhadu min dunillahi awliya kamathali al ta ittakhadhat baita وإن أوهن الْبُيُوتِ لبيت العنكبوت لَوْ كانوا يعلمون gbogbo tó ti fi èmi ìfi ìfi ẹgbẹ́ ń rẹ́ èmi mẹ́tòkò ń bẹ̀rẹ̀ nípa ká ẹni wọn ní ń gẹ́gẹ́ lílẹ̀ àná ń bọ́ká gbogbo ọmọ ń gẹ́gẹ́ lílẹ̀ àwọn sì gbọ̀gún ẹ̀yọ́ gbọ̀gún ẹ̀yọ́. mo ṣe é gan ayé kuga dalila ko ne ya kanta kuga da da'awahun annabi zalika ta'azuman lin nabi sallallahu alaihi wasallam e dajan ke dai shani wuce na ya ji dana ko ya tun wuce na laga addini wa dana wa ya wuba ya cin wala ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ga cin wala ya la ya nabi ya jijin wala to yi shi ba man gawal jawabu fi dalik والجواب عن ذلك أن نقول يدادا إجدا وشي وغيغا إنما تعظيمه صلى الله عليه وسلم بطاعته وامتثال أمره واجتناب نائه ne shin laya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga yi wala ne wasu ne nga yi wana ɗan nga yi koro da yi na anitu anitu ga ciwo da na ga yi boya na biyu ga muna ƙur'anu ga kul in kuntum tuhibbuna allah fattabihuni yuhibbukum Allah abi kire annabi ga ya ga dige ke boye ya so shi ga ga fattabihuni alama ya ce da wani bai gogo boye da ya so shi yanda su tun gai ne ga ba mu amma zan dun da da wannan amma babu iya iyayo ga mun mun diga ayan nan aga yiwa ga ayatu yimtihan ayo ne la mu zai je didawa ga ayewa annabi koyi wasu kunin shi ngai la ma ti do ba yake bai wasu ko wani gaskiya ne an yi da shari'a bai bai ne alamu ne ugwa ga wai wato shi yin zo yin kuci yin kuci in kuni da ta kulila wa an ta wai ne ba wato shi ba wa mai dagan ga wai wato shi la amri fil la amruka fil qiyasi shine ga alamari wannan azu masuwa eh mu ne gwamnati ko goyen na ya gama ne wa wuce ta ta ku ga lauka na hubbuka sadikan la afatahu da abe ke goyen na wa gawaye ke ya zana mu ya yi ti boru la afatahu wa gani su tu zai waye goyen ya innal muhibba ibn zan dondo ne wa zana bil muhibbi mufi wa da mi tu zai waye goyen e ejile wa na wa da mi tu na uge wa da wa da mi tu da uge wa su shi ga mi tu shi e ba su jo to ba su bugu kaida al'amarin nan man ga to wani koye so ta ta ga ga wayo da ya tsaye sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye na zamu ci da ya so ci na waye na zamu ci da ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan dundu na bi da hara da ala kiyama jina wayu kuma yin annabi mawaka sai duna abubakar yi yabo annabi Muhammad sallallahu wani zai kuna wuri sai suna abubakar suna ya fuska jahun fata wa zutu a mawusa suna ga zuka yi yau ga jihar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rauni lani na jin fuska wani fuska ya ga wuce ne bugo da mai musulmi isuntu isuntu man ce ya yi misali ya kiyo yiri ya boye na ji sahaba na ji muhammadu sai biya na ji muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yi cewa na layu ne ibn qur'an wa ba dan wa nabi shan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran billahi wa rasulihi وتؤذروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وعصولا نولي سوتي إنا أرسلناك يا نبي محمد شاهدا ومبشرا ونذيرا جاء جنبا يا بشارة يا الخير يا بشارة ya gamba ganda za ba ke ya wani bayan da shi ba da ke tuni ne wadda su ne e bu ila imani ne da so shi dan da tutu wato azbiru man da ma ne tafi. mu ga en don to na ku kuma ladan ciwo da wuce ya nabi muhammadu ya en don na kan gwai na lafu to a jini yuna ne ba dan da ciwo wato azbiru so shi ne to da muhammadu kuma. wato wasbiru en wuce wato sabiru mai so shi ta sai bukatan wasila da shi da lori bugu jama'i musulmi shin wọn qur'an wa yi wukin da ya wa alaihi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam urwatu ejiye masu mutai da dande kure shawa ci e tiri shi wani sahaba ne na nabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam ga aikawu والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر والكسرى والنجاشي ya jama'in kurashawa ciki ni dasa ni na ziyara loye bayan zai je su ta cikin boda ko ke ga yasu ne to yasu mu ci ko yin je ni na ziyara da ga lokacin ya ji ti ne kaifar yasu kisa yasu najashi ko de ya bi shi yoyin yasu na diga cikin wuce wani yakin ya habasha wani yasu na yi ko na yi yuga gato min lasa lo baye sunna bi bata amma wallahi in ra'aytu malikan qattun yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadan sallallahu alaihi wasallam gami la ziyara lo ba su yi cin na bata amma min ne ke ma na je wa e bu shaye e bu shaye kin sunan sahaba ya nabi muhammad da mu suna sallallahu alaihi wasallam gato mini na je uba ga sahaba ni wa nabi shi a matsasha ni ne da ni wa nan ngai wallahi in tanakama nuqamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhu kan don dona nabi muhammadu ga sala ja wani ga sala ja mutum ya kin bani wanda ne za ne da sahaba da ta ga sala ja nabi muhammadu ya yau, sallallahu alaihi wasallam fadallata biha abu. وجلده وارسو صحابة نجد بلجي أهل محمد وانجو الله سيفو جلو الله سنكفاشي اتشو الله يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أمرهم ابتدوا أمرا ابتدروا أمرا كان دندا نجاجا فرغي عجنا عجا نياجري إيه اللي نتعين إيه نتعين إيه لكا يتنا نبي محمد قصدانا وإذا توضع kadu alawa ala wadu'ihi annabi ga lula ni aja sai ki awo shigo waya lula a cikin da waya lula na wale manya wada ya kundatul aka ne na ini wani abin, bihin e zai dana e ya zai a sai gono go danya na bi e zai mutu wode ya fe go fe lazu ba kuma wa da sashi wa fe lazu na kan bai e tiki bo shin wala ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma nabi ga sabe ne mai khususiya e wani ya ce wali bi ta ta zuma nabi muhammad ga ya abubakar siddiq zan to mata ya ni ya gogo man diga ne ya sa ya nabi sahaba mutu ko urwatu bin mas'ud mun yayi labari ta gani ni shona sahaba je la ya nabi nan ga wa idza takallama khafadu aswatahum indahu kan don don na nabi ne gagana biraki sata wa du mu wa wa miya e shi to go e shi to go Allahu akbar mun wama ya hidduna nazar ilayhi ta'ziman la ga za ga yo na je biye ko to an dina ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai cin zale ya yi din a'a ruji wayan da ci baye ko wani a ya ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo man ce ga yin gato wama hadha ta'zim ma ja'alu yawma mawlidihi idan wasifalan kan ba gan da cin wannan sahaba je la yuna Allah kuma ma na ya ci shiga alaji mauliya walau kana zalika mashru'an ma taraku da waye tsoyo da ne hadin da ya so ta tu aluwa jama'i na ga ku shi gwayen farko yau ko zoye wa ne shi ne ga wannan sahaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba shi وغير دام الاحتجاج أن هذا عمل كثير من الناس في كثير من البلدان إذ وجود وغا إن لا يقول بها ونجيونا وأنتم لفاكا يجو فاكا يقول أول هذا بمناجاج شاننا واتسل لا يجي كنتين في فاكا وأنتم يجي أولي ودام يشوار يقول أنا فشتوبا يا ويجي ودي لجريا من قوى الجواب عن ذلك أن نقول الحجة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حجة يعني كان دون دواري كنا تابت جبال محمد ونجي لا جوجة دينه أما أني جنزان دون بريجينه مجي حجويا مجي حجويا ina mai hukwa guji hujja na محمد صلى الله عليه وسلم wannan waye ce shi bokin amma ga yin tsana jini yau galwa an kare yau lupa ma e tun ka ba yi rike yi kayan to ga yi rike yi kayan to ka fi rike yi kayan ke ba ku yi kayan biya yi kayan ba dai ga wa biya man ji da zai ci biya yi ya ci na jage ya ci ba ka na ngayi al'imamu shafi da don yi ta tuna ga al'imamu samu da ga al'biya to ibaratun an tsariƙatun fi ji ina ya fi a to ya fango curo na jaje da yi muktara akan e tufa e tufa amma tufa yuqsadu eh yuqsadu bi suluki alaiha al mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhana e ne liman qanu ga yi lolo be mu ya to ya to ci be adini da ba ejin etun do na wabe be be nga ide ke ju ya e de na ko de ba ku mu ta nabi muhammad be ni wala ngai e ni on bi bi on ya sa ya ya sa li azimi ba mu ya sa ya de ni da ba ngai bi yo mu bi lo to ne ne le bi ya mu ba ke ke ko sara ne bi ya e bona na da e bayanin gumi ayi ga ma ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم إن دندنا لذا جبتم بصوتي واجبوا الجنة يونا أشاغا إن دندنا إذا جبتك أتيا بعذاب صوتي نسينا وجيه أجينا كنا آية في القرآن واجب كذا وغاتي من الجنة وغاتي بكذا وغاتي من الجنة واجب كذا هنا يشبه وبعد كذا etunguru na yi kuma idan ka koya zana fata wuce aje na kira ibu na jamaji aga ya kwace shiga za don tuzi wuce yi ya zira yi zai ka kayar wa je kan ya wa je kan gida wallahi tallahi billahi wanda ya wanda kin da zai yi ka kai na e kwanne mun je jere a daga ba nabi muhammadu wa dala zan go ci fare da yi za ce ko sabo zan go ci ya eh da ya e ba wani e shani wa da ki zare abai e yushi dunan lóòtí gánwò yìí màṣẹ jáde sẹ́yìn ayin tó di ìkọ́ àtàkì ọkọ́ta lọ́wọ́ ní wúdí àrẹ́bí muhammad rẹ́bí ọ̀gá ló dé káyidá àmọ́ sọ́nà júmọ́ ìdè pátá rẹ́ká wúdí ga ya wuce wúwí wọ́lá ya lè muhammad gama nan kwato kuma ta kuma rasul wa ma na haku ga ya lugwa ya lugwa ya ci ya ci na ga ita ila yadda yana man ya sake cikin gona man ya wanda ce ba wani san wanda ce jika na wani lasa wanda ce sassafi wanda ce dan fara wani ja aduwa ya ba ta ya wani faya wanda ce ya ku zakka ni wani waya ba ta man jiga ba ga kici wali tuta tuta ne yau ta aka yi kuke a man don ga kuma ga ga wuce ilimin eh, ga gama la wuto wuto ga ga wasu kasuwa yau غير صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين akidawa tsayo bando ta juga a ga waya ila bari gaje ma da da ce kungiye musulmi da da ce ra'ayi da da duka kan araduwa ne da kuke ziji ke sabo ziji ya tsayo ziji ya lobe annabi ga ma ana laili yawma wa ashabi ya ja kwa sunna sunna da waye kun da sahaba ne saboda kama alkhairi da yau khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum dole ga ya sahaba da gabo cikin da ya ta kayan kungiya da ta kan sahaba da gabo sai kuna abubakar lokacin alifancin ne da ya ga a cikin musulunci da aya qur'an gama tsabar a ga alaƙa kayu da هذا القرآن يقول من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتزكيهم بها وصلي عليهم هذا النبي هذا هذا كل شيء فرودا وبزكاة bi ولا فهمت بليش وأنت آية القرآن wasu kuyi lokaci ya duke aya ji nan man na bi ya yi baka ne lagos suna a madina wa wata a zuwa na cewa da fasara sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wani a ganga aya zuwa wa maga dukkanin ku ebuna ajiya ya doku wanda bishir marisiya na ga ya zaga tura idan kabari dabuwa ya gafi kabari dabuwa na wani ya gama wasu da so shi la ya zuku na fi halmauta illa almauta tal'ula da so shiga wani ayan ne ga gaga ya ci rijibo ya ci gini na ga waga alwa alijanna so shiga tutu dabobiya sai ya tutu ya farko na jiya sun yi ga wani amma ga biya ayan ne daga bi kabari da ba hadisi na jibe ba sai daga ya tiya daga bi kabari wani mun da tsaya da aya qur'ani wani jika ta na wani ke tuman na gawa Allah wista kama ala da la kaina wato komai ta tafsir kici biyu fasara da tariqa wa tariqa mu ga ya ku annabi Muhammad sallallahu da wasallam gawa man lam yakun bima anzala Allah fa ulaika hum kafirun saba kiki jin tsoro ga yazo shi na ne musulmi na ga ba hukunci da dokan da shi na ne soja a amma na ga ya kwa ki shiga haje da haje na gana man ya sunna li sata tafsiri ganna lula ga ya ku yo ujjati uya ilimi mutigan ga ba ti wana na ga kafiro amma na jo ga ije wala lo out of place out of azan da kiyo da ije la dokan ya fadara a ga gure ikubrum duna kufri amma ga ba kuma ya nabi fahimta ya kawo da dawa ne a kida da daga da wai shi a ji wani a gaina za a ga sahaba yi kisa gura nan qur'anu ga kuma yi rigar duniya wa minkum man yuridu akhirah eh bai kisa shi bai wai bai matuka sai bai waku bongo da dai kisa shi انا كآية نجيقة جيتي فللاب وطوتي قوم فدعين والصابقون الأولون من المعادلين والأنصار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنه ورضوا عنه آية نجيقة وقت يدين توتي عبدها بينهنا وبايا آية مجيش إبنا إن لن توتي جاية بينه وادا آية صحابة جميعا سورة آل إمران يلي بيادي فاتا متشابهات الجيل لبصر توشي قايل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تاويله إلا الله توشي قايل غير بيشو قرآن يا واحد محمد صلى الله عليه وسلم منه من القرآن إنه ji wani yi mu kama fasar wuce ko ga don da munna ummul kitab gato aya na ji bayani wuce cikin ne wannan ga tu qur'an ta ci waji ga yin ne qur'anu mutashabiha fi saka ila hukun jula da su ummul kitab in na ji bayani wa aya wannan to su gato wa qaru aya da ke fi qur'anu mutashabiha fi da ma nuji so in da saka bi ga eh, ji fahimta gato fa amma allazina fi zai zaygun zai ji da gida da wa zala ga wani ya kwan ba na bi muhammadu wani wa sallallahu alaihi wasallam wa sun fa yattabi'una ma ba min wani shiga da lafi qur'an wulayen na wani wulayen na wani mun shiga da labar e gode alaƙa kina lau al'ummar a ce kungiya kan bugo jama'i musulmi ke kan yi shi ahlus sunna shiga ba na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wai wa goje bai yi da mutum da su kwasun ƙur'anu da bai fasara sahaba su ba shi yau ga yi fasun na gari ba amma na bi da alƙawari mun sai su da kungiya da bai gami ba na da kyau sai ga in ga ya ishi ne kun fasaira ila ban kafira zantun da ya ji rayuwa lufana ya ne kyau ba su yi ka na alƙawari yau a na yi fasun gama la tun zamanin sai na umar a gidan shi na kiyanan ya usman kawar jawa na siya ali shi ya ji nana hawar jawa daga mu to wasu can da dawa nabi na kawai daga zumban bude zai ja da rai balo na wani ra'ayi je ka ka ina to ra'ayi da an zuwa duniya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gogo ekpa wani yuga isto ko nan anabi ga man do na ma ga wannan ko na anabi ga na nubu je alaka bai fasara bidiyo ne sahaba annabi muhammad kawai bai wa ko na da wani amma man don do ga ya biyo ite nun tuwa amma zi ka ci sun nabo zama da imamu ahmad bin Amban, wai ga yi min isa fi wani ga usulu sunna na ga usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alayhi ashabu wa sallallahu alaihi wasallam in yi gere ne sunna bai wani ga ya zo lagu to ina sahaba nabi muhammad bin sallallahu sallallahu alaihi wasallam amma tun da man la fahimta aya daga fassara ya kita cin gobe ra'ayoyina zama na gan baki sai daga ba na doga zan don zuwa da kur'an fasara da kita cuna uwa ya ci buyu ci buyu a kita cu da hannama ibn zan don da ta kungiya wa su a da yana shi mai sun fi da bidiyoci maulidi mu da kulli fasil da yawa bila mafi sabi zalika kulle ya kuwa bidi fasala na sace sahaba ne sace tabi'u ne sace ta tabi'u ne duk da dalila ne za ta ga mun ko na sai yana jin yau na wato ji kokari ga wa aya na tudun usman gogo jama'a musulmi sai tu sai tu abu ga la dina gogo shi boye ba ta ga ga sai na tiya kin don dore na she ba zan don do shi na lo ga ya ga ga ga wanda ya kai je dai ba kafiri da musulmi shi do ko ga da na kafiri do ko ga musulmi je dai ko na wai ga ai wani ga na kafiri ta tuwa na ga lole wa gaban nabi wa gaban nabi a shaga musulmi yo so za kuke lagwasun addini no lole musulmi na yi jesu matattun addini na a ce na je lagwasun addini na ya kuna shaitan ya halika wa lijin galla a tsodan na lahun firafakan mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين na gaya ni kawai da yin shaitayen ikot kumburun ga muga an kai da shi muka da wani ya guru zuma gwalo gwafin gwakwa za a lafi ba uwa na ya lika wani shetan gwagwa ya kwakiri ki zaje ki shige ya jebu aya da fi ƙor'anu da walakin na tattara nasi la ya lamuna walakin na tattara nasi la ya qiluna wa qalilun min ibadiyar shakku bando ce wasu su sado ga wa inna kathira min al-khulafa'i la yadghi ba'dhum ba'dan illa na amanu wa amilu salihat wa qalilum ma hum dole suratu yusuf oh. gawa ma aktharun nasi wada harasta bi mu'minin wa ko za wangi bi mu'mina wa ko za wangi ko ga su shiga sa wa ko za wangi ne bayan e banan gai lobe gogo aya je ganye da saki a tare takwa da kuke ki sallah da lokaci ko kuke lokacin salata ba na musulmi ga mai e shi ko ba da suke ba ga wai kuka daga na ayi luwane na yi tina ake a so jama'a musulmi eh yi kaida addini la bai na gani tabbata daga ba shari'a wannan kan wani zage ki ta tuwo kan wani zage zage ki ta nga mada man ne ji bayani ayi gato bidiyo kire alamar yin bawo eh laula min yana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne na ba ku da wani ta tuwo la gara man jiga alhaku la yuraf bi kasratil ma wa innama yurafu alhaq bi hajjatin shar'iyya e tege tiyaye be ne gwa kuza wani kitati gwane e tuye tege da zini yin an ni su an ni anabi an ni sahaba da kati gwa gwa ma ji galgwa ya kuma kuza wani kitati ma ji galgwa lada gwa yi na ite suna tayi ma a bayani tiya a jini daga niya ko a jini sallama ko a lami duniya wallahi tallahi min sai baza bujo la ya kafuna law matala'i zan dun to na biya ni ne su nawa musamman waida الذين يبلغون رسالات الله لا يخشونه ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله zai zai ku ya sabu toci ko zai da lotu da toci ya kun da zan dare kan ga waye amma cin ya zawan jili ya e twa yi lwa e buna annabi na zai wina uwa ga adi umire adi wala kan jire mun ne jire gama lamu gaba da al'islamu gariban wasu yahudu gariban fatuba e ju da sahi kaya wa waga na gutu kuwa a shagai jami'i ilai binci da kowai ba alkhairu bai wucin mini ya a jama'an na jau a ga inna fi ikamatil mauli iya da zikirin nabi agadi jina ya ji shani wucina ko ya tun wucina Allah la ya ji una ya ji da rayu da ya fi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to man je ga muhammadu in ji wasu da shani na ya ƙur'anu ga wa rafa'na iyaye kuma la tuwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallayo eto alabi muhammad ikamo e eto alabi muhammad tayyo eto alabi muhammad yi sallaji ba bogo je mai musulmi dalili da ba dalili da ba e bana yana yi kai da bayan addini wana mugayi wal aqd kendo na shek al-usaimi ga lita tuna ga manzumati manzumati usul manzumati usul al-fiqh wa qawaidi yi dai bayan addinin gai gaga wal aslu fil ashiyahi en don na ga alamar da ciwo na bi to addiniya na to alamar wuyo na eh kutiya musulmi kuje wal aslu fil shin don wamna ibadatan illa bi ibn shari amu ga je tu ibada eh kutu eh to shi ko su shuga ga wani ka'ida da wani aya ya ga qur'ano sarar da zai shara yi ga mutum na je wuwa ga alamar yin mu'amala shi ta da shirya kan wata da biyu amma yin ibada ake kuya zandon da kul Allah wa adina lakum am a Allah ya tattaru ko ci ne a ya gaya yajin ka shiga mana yanzu ka to shi ban da shugaba Allahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi ta ta kaida jiyo ne wuwa ga mutum a jan sai ko ta ga wajen a jaga ka'ida na ji mai wuwa na en dondo na yi to alada na kagare ka bi biya daga ba so ci ba lotun nuyi kwar kai mu mu'amala shi ngai bai wai ga ga uwa alladhi khalaqa lakum ma fil ard jami'a so ci ga en dondo ce cikin bona yi la ji halalli yayi e ji na ga bai na bi ban da ga wa halallahu bai'a wa harrama riba ya la laji halalli yayi yi mashasha gumi yi laji haramun ban cin ga wasa kara lakum ma fi samawati wa ma ardi jami'an ina ke cikin bu ina da da sama ga shi ta na yula di foro yayi e ina na bayana dui gogo ya fi tiji moto ji fandi en dondo computer ji en do je na ga ya amfani yo na yanzu ga shi shiga na ji sama gobu da basuwa a mai lotun yi da mutum gobe da yin da ciwo man da gobe da lida ya gwana yin mashi a ga wanda gai ya fiti ka filiga da ya fiti ladun dana mutum ya da ya fiti ladun dana mutum ya lotun da fan ladun dana kafir ya lotun da fan ladun dana a'a in na sa ta da juyo wasila wa kana shek al-udaini ga in ga kina za wani da laga bidiya ne wani bidiya wasila juyo bidiyo e bando juyo e ci gaban rayuwa eyi yin na jiga bidiya gama na ya tabbata na muciko na man muciko al'imamu shafi bidiya bidiya da albidatu ibaratun an tariqatin fi din ene bidiya na endo chuyo ebdo wuyo, nya abebe endo chuya dadi muktar atun en yuro na ma na fasana tuzahi a shari'a ta da abin shari'a zai yana sai da ya ga shari'a bebe amma manufa yuqsadu biha as-suluk manufa adapanna eh yuqsadu biha as-suluk fi at-ta'abbud aw fi al-mubalaghati eti agolo eti ibada ke atosho oge be ndo ti e ba de na izo e ba salla ko so ndo ti je ta ni pa ta na ge ga dige o na ge ga dige e ndo de ne za de ke mu de dalilu daga sharia ba ne ge dige jama'i musulmi yi mai tuntu wawo zan ta jale ga ko jaman da ciwo sai ga su fada mu da kungiya na zaga yi ne a'a kungiyan zo na ga fani na kokari wa yin zoro ga gada ba ku wani wai soko ga anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam agbo na ya gumi ya lafa alkhairi wa ta'awalu alal birri wa taqwa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair ko ga je ga kungiya so bidiya zo yi mu jama'ai musulmi ja gusi ya ya ko kimbo abin da kuma alkhairi na shari'a wa kungiyar zara ya ce asan 19 february 1978 da asan fi mai manufa eji makantayin shekaru abubakar mahmudu gumi a shiga ya kan eti gbe jini obi rai ladan sunan a shiga ya gina wani kungiyar jama'a na islam na katimbo elo ya jagora ya musulmi yi kungiyar mu shiko na belatu da daukaka na an yayi bangare wa zici zawa da tasiri salama ya boba ya waga alamini ya kwada dole ya fi bo ita lakula da dawayen suna da muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi timan a cuce kungiya a cishi ke wuta a da kungiya ga dishi a da kungiya ya manji na shek ismail jaw so shi mai mun fai shi kina a da kungiya na shek musa gondu mai gondu mun fai shi kina ta ce kuta zanna diga a bija goro wa zai za ina ji biya na ce za wani fiti gama lawa aliya ya bai littafi na ga akida da na a da ga wajen so ko ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu ya so kun yi bisa wani jami'ai ne ga goba wuya sahaba annabi muhammadu ta ce kun biya ne da sace musulmi ko ya guti gidawa gidawa ne amma ya dalara ya dodawa mushi ma idan ya alfala da wani wato yanzu wani mai suna bai gaya wani ainihin na cikin ƙur'anu bai hadisi gama na tabo wace bai kungiya wa ga ga yin na kristof bi shi ka tata ko wace za ta don da kungiya ba wallahi ya zo idan zana asa ta da kedo na rabbi muhammadu da wani an nun bayin kan ji tsalla da lokacin kedo na rabbi muhammadu ji koro ga yin suna ba ko ko fata na ga yin on sai ji sallah da lokacin kedo dai sai su ne da jiro na ga Allah sallah zuwa ka fi guba dole ga dole wa ga da sunna ba zan tun tungu da yi sunna ya bugo da mai musulmi in ji ka tun in ji gaske amma wai shi gwa da wazi wai wazo wazi ko kire ma ta ka tun ji shi shagan da tauhidi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tauhidi da muhimmanci sarau eh bana ba wa da fikihu littafin ni shi tuwa muke tauhidi na wa guyare man na jikin ya fata na yi ni tauhidi ga abubuwan zama don gai ilimin shi kuna ne waga musulmi lagu suna to jamashi min ya shibuwa na jamman na shaida ga bai bane mun ga ga gan aja ga al-iktifalu bi dhikri al-mawlid an-nabawi ahdathahu malikun adilun alimun qasada bihi taqarruba ila Allah ta'ala aja ga ga ga zai fa'un to mina ko na go ga kuma na kija dai kan ne shi nan da asu ne a ganga bai na za kirki yau za hadar curo o kuma ga kai ba ya yi cini ya zaɗa ya ake za a fake da cikin gwana wuza da nabi muhammadu ba in dogi ga ta saka da yare ya ci wa ma yantiku anil hawa ko in huwa illa wa bai man ya ji ka bai shaitan ya yi yunza kun shaitan gwa wato ko ngalaman da duka ta sai sai alamar su yau ga ga wa gazi je ko imani ga musulmi ne ina wa ga wa manji na je don ga da yi musulmi nan ga yasa yau lafu yi ta jinna karu sun ya dede e ga zabba la ya so ci ga la da da na jisa ala da da ko shaba zije ga da tun ne ina ba ko zai je da wa ga yi man gona wari zan da ga wa mai to kashi ina sahaba ne ko kuma da ta tuwa sallallahu man don na kabe kungiye na datan daga na gama na zuci za ta bi sai na kuma ka ba mai kai madadin ba ta datan daga ta hawari da tun da yake ibnu ga kungiya na ya zuma wa sallallahu alaihi wasallam ga kungiyen kadariya da sai go tambawa wazina manyan sun mada malik masalacin ya bayan kuma magribe shi na zama da bayyana sai dai ma ku yi zo ko shi zama lafiya zai ji na da ta kadariya no dai gan zai sumi na yi ga ma ma ba da juhani da tuwa wai na man ga tuwa mun ma qur'anu ba amma karshe akida da yuga ga dan wa daga manan sai ya aya qur'anu ya a ga murjiya akida da daga mu amma ga wanda akida da na shi kin kici bu sami ko ga kin ya kufa kin ya basra kin ya sha kin ya kharasa amma madina ma daga shi ko tsarin da akida da to zai ji ki wani bai su tsarin tuwa ego albarka ya addu'a nabi muhammadu mu bayani kuma bugo mai musulmi ne kungiya ji na su a mai naina mai mai fondo su bugo yi sun yi wa je bayyana sai wa ji su ibn mandoro na ga gintara gaya na walla ngana da sallallahu alaihi wasallam ga inna ahwaku ma hafa la ummati munafikun alimul lisan inin yadda su koya mi alumman nan gai zai munafiki a mun gintara wuce ga wuce ga to ga da mai din na jisai su kwabu kawai ji kasuwa wallahi bo kwa da shi ko ba to ko sai da gida na mala ga ko ya mai manna ya kida da ni musamman kawai kasuwa ga dai waye bu juna siya a ya duni kacha shugwa na wani dangane wa ke aku kawai to ko wi ba alkhairi wa ila akhirata ta zai gaba su ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi shi nini ya shugwa na jama'a na shi dangane a ga a ga gagan ya kai annabi muhammad sallallahu ko ya toshi shi na ya da nan da kirki da biyu to da dai ne ko sun guru wazan don da ba sai da dalili na madaman hadisi da wada fanni ilimin hadisi wa ne zanen zaki ba da ro za kirki ro amma ji ya ba ga kan bai mai bici da suna ga abu hadisi wa ko hadisi zuga mana ne a ga abu hadisi wa ne ko ga hadisi ne da tusa addinin na da tusa bai wucin isa shubuwan nan gama dawa da shar'in umdatul akan na sheikh abdurrahman asadi mina so ci ne man ko ba ga ijma'oyin manyan musulmi fata a ga ezulamin fina nabi muhammadu zai na sallallahu alaihi wasallam awula min al da bi salih mu je ganawa da san zakurun da ciye zaman kirki wurin gabe bayi kaza hmm. ada gani a nabi gonga malu ga inga ga wa khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam bauna ge ga bauna e pandon ga daga allah wace da ko kona awu ga nabi muhammad ku ne sallallahu alaihi wasallam kan ga ku. amma wai da wa jo to da nadi na allah wa gwana ke laji ya sali wati da wani ji san ngai da waga bogo yini wo, ewo wo kara ire ke wa e bana ka chugo ji ijewa wala da wani e ko wani ga wanda eh, ya ko ibn kwa ko da ga falla da ka za da bo wanda wa falla da so ciya kul innal fadla bi yadi nufi yuti man sha da mai musulmi shi ya biyu kun yuke shubha shi dokun shubha shi dokun ina mai wuwa ga bidiya aftaru Na ku ne ji wa kuma ya sunna ji gaza na tsaron har yi yi mai yawon gaba misali ga ne wuwa ga bidiya mun ya aftari ga tulesi na egoshi shi ne zai bi zalunci na annabi gangai ga muhamma da gaji sallah amma yau na cikin ya ce zuke annabi muhammadu gungu ya zai zarce ki annabi ji koro ce ma ga da be a ga da kaza ba gin nan ga zo wai sura sani ga ya ga tsagwa da ni ga tsagwa so la asulan aslanahum katla ali ne a awu ke na so ti da da wa ga lata ngole asari bi da ga da annabi gan wawa wa mai goci na jeji zuwa lusu ne muna son cewa gaga wani ayi zo a tasawa dina kuma ya ce amma zai gaga bi ne ne ga addini wani mujji kauna tuba ya wani wani ga na ga iko galan man jiga asar ne bidiya wace ne wata dole ko wa da muna zara ta al bidai ma mushi kuka bai sarawai e ta al'amari asar ne bidiya ko mu wato ya bai za zan gada ki da bidin kai da mushi ku gada gini da yayi musamman kawai ka ta aya ga addini a cikin jojo wallahi tallahi man wuci kuna ji duka tun je yau sa ta ji nan gwa be dugo kata gaga ya na ki da go wa tara tara yi musamman kawai dai katon to jama'a musulmi e go lokaci na dabe nan gurgudu ne ga na social ne bai ga cin cin social barkunu ne sankurta wangina da muhammadu bebe ne sallallahu alaihi wasallam ko ta ko ji tsadin gindin lafiya kin do manya azal ba duwan da su ko da da wala Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan manya wayan sunna manya azal manya risala man bayan sunna da wala to ku da alkhairi to ko san ki zaman wal wajin karazan da sai ke ko alaihi Muhammadu sallallahu alaihi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك